وأذنت لربها وحقت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا الله سبحانه وتعالى كتاب إذا السماء انشقت إذا السماء ta تببوɗe ta zama tana da ƙofofi kamar fadin Allah madaukin sarki wa futiyati sama'u fakanat abawaba kun gani tun daga suratu amma za ta bubbuɗe da wani waje Allah yake cewa shaqqati samau fa hiya yawma idhin wahiya lalle sama za ta tsatsage za ta bubbuɗe a lokacin tashin alkiyama dan gurin sai Allah yake cewa in sama ta bude ta tsatsage idzas samau shaqqat wa azinati rabbiha wa hukkat za ta ta saurari izinin ubangijinta ne hakan ya faru ai ubangiji ne mata izini ba da kanta za ta yi ba bata isa ba ai wa aznal li rabbiha ta saurari umarni ne na ubangijinta ta cewa ta tsatsage din wa ata'athu kuma ta bishi wa huqqat din nan ai haka dama ya cancanta ta yi tunda dama shi ya halicce ta wanda ya zama kana karkashin sa ai ka masa biyayya shi ya cancanta wa aznal li rabbiha ta amsa umarnin ubangijinta ta bi shi kuma wa hukkar kuma dama haka ya dace a ce za ta yi duk wani na kirki abin da ya dace shi ya bi biyayya ga ubangijinsa Ta ta'asil ilaha wa anta tsubu hubbahu hadha la'amri fil qiyas shani'u kana saba ubangiji kuka ce kana sonsa? Wani aya kwakwalwa ma zancen banza ne mai gidanka ya ce kana sonsa ma amma baka masa biyayya ai zancen banza ne wannan ba gaskiya bane soyayya innal habiba liman yuhibbu muti'u lalle masoyi ga masoyi masu biyayya ne ga juna duk wanda matarsa za ta ce yi kaza kuma na umarni mai kyau ne ko kuma wani abu da za ka dadada mata ne baka yi mata baka son ta duk matar da mijinta ba ta masa biyayya ba kyauta, kyautata masa bata bin sa wannan ba soyayya ake ba ƙarya ne amma lokaci haka zaka takura kanka dan ka nuna soyayya kai ita ma ta takura kanta dan me dan ta nuna maka soyayya wannan shine soyayyan gaskiya shine zaka ji wasu tambo da wuce gona da iri ma ai san kashe kaina dan ke kashe din mana sai in fada rijiya ba da kanka a sare ce bismillah ku sare in an je gida fa me zaka ce sai ka ce ya bata kan to wa hukkat haka ya dace hakan ya dace in in wanda yake da falala a kanka ya sa ka abu ko za ka takura ka yi haƙuri da 'yar takura don soyayyarsa ta fito shi ma kuma ya gane fa kana son ya gane kana haka ne wa adna li wa hukkat wa idal ardu muddat idan ƙasa aka faɗaɗa ta janta za a yi yanzu nan idan roba ne nan gurin abin haduna na yin roba ne in aka kama aka ja ba za ta ƙara faɗi ba ko kuma cingam ko kuma fulawa in kuka yi za a jajja ta gefe ko kuma a ƙara murzata to haka za a yi wa ƙasa a faɗaɗa ta saboda kowa ya zo ya shiga farfajiyan kiyama gurin da za a yi hukunci idan ƙasa aka shimfiɗa ta aka faɗaɗa ta madda Allahu tabaraka wa ta'ala hatta sa'at wasi'a za ta zama mai faɗi sosai da sosai wa idal ardu mudda to yanzu ga ƙasa nan an faɗaɗa ta amma fa ita ma za ta zama mataki wa alqat ma fiha wa takhallat a lokacin ne za ta farzar da duk abin da ke cikinta wa takhallat ta zama daga ita sai kasan kadai mutane ta zubar da su wa idal quburu bu'thirat kenan ta zubar da mutane kun ga duwatsun da muka ce an sa sun zama turaka na kasa duk duwatsun nan za ta farzar da su ta watsar da su wani guri su inda za su yi ruwan cikinta ta fitar da shi wata kallat za ta zama empty ita ƙasar ce kaɗai wa alƙad ma ha wata takhallat ai alƙad ma fi ha min al mauta za ta zubar da abin da ke cikin ta na daga mutane matattu wal kunuzi da zinarai duk zinarin cikin nan sai ta fito da shi ta watsar da shi in kana so ka dauka ga inda za ka kai shi wata takhallat minhu ya zama ba komai falamika Min mafi batinil ardi shay'un ba abin da zai saura daga abin cikin ƙasa kamar yadda Allah ya faɗa wa akhrajatil ardu athqalaha ƙasa za ta fitar da duk nauye-nauye da ke cikinta na duwar watsu da sauransu mai sauri ne zuwa ga wajen ubangijinka kana tafiya kana sauri saurin kuma da tsanani da takura inna kadihun ila rabbika fataddahu kadhan yusirka ila rabbik kana saurin da zai kai ka wajen ubangijinka shi yasa Allah cewa anna ila rabbikal muntaha duk abin da kake aikatawa kamar kana kai kusanci kusanci ne ga ubangijinka da safe kana Allah Allah gari ya waye me za ka yi zan je kaza an ce min ina da appointment da likita an ce zan karbi admission ɗina zan fara university kai kana ta maganar shirya duniya baka san duk waye gari da activity da kake kamar kana saurin tafiya wajen Allah ne <clears throat> ina kakanki da bakin san shi ba ba yanzu ba labarinsa ba da an ce miki ke yar primary ce yanzu an ce kin gama secondary yanzu kin gama university ai kin samu matsala ka gama university ai ka samu matsala ka samu problem kana gaban kuma kana samun progress da certificate kuma matsala suna ƙara taruwa a gare ka yanzu wannan yarinyar da take nursery 2 ko nursery 1 ne ita ina ruwanta babu ruwanta duk wata hayaniyar duniya mama me aka dafa a ce mata babu ta ce to a sa babu ba ta da hankali babu ma ita sa, ta dauka babu ma abinci ne in ta dawo tana jin yunwa in kai ne zaki zo ki ce kina jin yunwa in yaro ne fa ciki na yana jin yunwa ci ba ma shi yake jin yunwa ba cikin sa yana jin yunwa kaga da ai ba zai fara ba amma yanzu ka fara kana yanke hannunka to an fara shiga matsalar duniya kenan an je JSS1 wannan na baku misali da makaranta ne an gama senior an je university lokacin da ana kai ka ana sama ido yanzu ka kana da hankali malami yana maka tsawa ba mijinki ba ba kowa ba kuma dole haka zaki yi hakuri dan a nuna maka hakuri da ubangiji da hakuri da mai gidanki da sauransu ya ayyuhal insani wa kai mutum innaka kadihun lalle kai mai gaggawa ne ila rabbika zuwa ubangijinka kada han gaggawa fa mulaki kuma za ka haɗu da ubangijinka ai anta mulakin rabbak za ka haɗu da ubangijinka babu tabbas sai an haɗu da ubangiji in ka zo da alkhairi kaga alkhairin ka in ka zo da sharri kaga sharrin ka wal kadahu abinda ake nufi al kadahu shine amalul insani wa juhduhu fil amri min al wa sharri aikin mutum shi yasa wasu suke fassarawa ya ayyuhal insanu ya kai dan adam innaka kadihul lalle kai mai yin aiki ne aiki tukuru wasu suna fassara shi da haka kada hanfa mulaki kuma lalle zaka hadu da ubangijinka kai mai haduwa da ubangijinka ne to yanzu haduwa da ubangiji ga halin da za hadu da ubangiji fa amma man utike kitabahu bi yaminihi wanda ya sa'a a haɗuwa da ubangijinsa aka ɗau littafinsa aka bashi ta hannun dama ta gaba kenan fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wannan ai an gama masa hisabi hisabinsa yayi sauki ba ana nufin za a tafi hisabi ba an baka hannun dama shikenan an wuce gurin fa sawfa yuhasabu hisaban yasira shikenan an gama maka hisabi wannan shine za a masa hisabi hisabi mai sauki menene hisabi mai sauki anan wuce aljanna ba za a zo a kafa mizani a zo ana bibiyan ka ɗaɗɗai ɗaɗɗai ba me ya faru jiya me ya faru kaza me ya faru kaza duk wanda aka zo masa wannan akwai matsala amma man uti kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisabahu hisaban yasira ay yu'arrafu dhunubahu summa yutajawazu lahu anha mun gane ko duk wanda aka bashi littafin sa na dama ta hannun dama bari ku je da labarin yake shi ba za a zo a ce me za ka ce game da kaza me za ka? a bujiro masa ana ta bi ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya ana diddige a ɗauko wannan a ɗora mana a can a cire wannan a ce a gwada a wajen mai kyau wancan ba shi da kyau a ɗora a can ba haka za a masa ba duk wanda za a masa haka ya shiga uku amma an baka a dama sai a kira ka Allah sai ya kira ka sai ya ce wannan zunubin ka gane shi sai ka ce a kwarai na gane shi a ubangiji ban kyauta ba a ce nan fa Shi wallahi ban kyauta ba ya ubangiji a ce nan fa ce ni ne duka duk ni ne ƙarshe sai ka ce ya ubangiji ni fa duk aikin nan da nake gani mummunan nan duka fa ya Allah nawa ne ya Allah kan ma aita budewa ni na ne ban kyauta maka ba ya ubangiji sai ubangiji ce ku yi aljanna da shi ga wanda bai yi musu ga ubangiji ba amma wani sai a ce duk wanda kuma ya samu wannan la'ayi ya shigo layin nan a ce wannan zanubin fa ba ni bane ya Allah ba kai bane eh hannunka ne kuma ya aikata sai a rufe bakin sai hannun sai ya faɗa sai ya yi magana hannun a gaban Allah ya ce da ni aka yi kaza aka yi kaza aka yi kaza aka yi kaza sai a buɗe masa baki za ka ta hannunka ne a gaban Allah kana ƙarya Allah yana tambaye ka kana musu duk wanda ya yi musu a gaban Allah wajen hisabi dan wuta ne amma mumini shine za a bujiro masa da sharrinsa ya gani yace na duk baya Allah nawa ne fa ga kuma alkhairi an bashi dama a hannun dama sai a ce ku yi aljanna da shi fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban wasira wannan shine Allah zai yafe masa ya yafe masa kurakuransa a daga masa a bashi bonus fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wannan shine za a yi masa hisabi hisabi mai sauki wayan kalibu Shi ne kuma za ka ga ya juya ila ahalihi zuwa ga iyalansa a lahira ɗin, zai tafi zuwa ga matansa na horul in da matansa na duniya da suka zama sune shugabannin horul in ke mafat kalibu ila ahalihi? a yarji'u ila ahlihi zai koma wajen iyalansa a cikin aljanna na daga hurun ain da kuma matansa na duniya duk matarka ta duniya ran kiyama in ita yar aljanna ce kai dan aljanna ne to kuna aljanna daya idan mijinki ya mutu in mijinki ya mutu shi ɗan aljanna ke ‘yan aljanna za ku shiga aljanna tare amma in kika yi aure bayan ya mutu kika aure wani mijin mijinki na ƙarshen ya zama shi ma ɗan aljanna ne to za a raba auren da mijin farko za ki shiga aljanna da mijinki na biyu ko ya yake inda ɗan aljanna ne shi yasa wasu matan wanda aka zauna lafiya da miji aka yi zaman lafiya da mutunci idan mijinta ya rasu da ita ba za ta yi aure ba kar ta je ta aure wannan aljanna saboda za a hana ni mata wancan aljanna yanzu haka akwai matar da na sani wallahi yanzu haka tana zaune ta ki ta yi aure duk da cewa dama ta manyanta mijinta mutumin kirki ne bawan Allah mai karantarwa ta ce tana masa zaton ɗan aljanna ne ita za ta ci gaba da yin aikin aljanna don ta haɗu da shi a gidan aljanna dala har yanzu tana zaune cikin sahabbai akwai wanda da ya zo da suwa yau matar wasiya ya ce ya kike gani kin san duk wanda zaki aura ko sahabi ne ko kaza ko kaza in kin gama rabuwa aljanna to kike ki aure duk wanda yake so tace na maka alƙawari ba zan aure kowa ba zan aure kowa ba budurwa ba ta rasu ubangiji zai haɗa ta da saurayin da bai yi aure ba ya rasu sai ya aura mata shi bazawara da ta riga mijinta rasuwa ko kuma bazawaran da ta rasu ita 'yar aljanna ce mijinta kuma ya zama ɗan wuta ne to sai a duba wani miji da yake da mata ɗan aljanna sai Allah ya ɗaura aure a ran kiyama sai ya ɗauki wannan zaura wanda mazajensu ‘yan wuta ne sai ya haɗa su da wasu mazaje a gidan aljanna sai a aurar da su a can wanda matansa 'yan wuta ne shi ne ɗan aljanna to shi ma sai a duba wasu zawarawa waɗanda 'yan aljanna ne mazajensu 'yan wuta ne duk a aura masa to duk matanmu na duniya kuma duk yadda kuke jin labarin horin irin ɗin nan matanmu na duniya sun fi su komai in an je aljanna fa ba yanzu ba yanzu kan ai tarkace ne yanzu kan compared to 'yan aljanna tarkace ne yanzu ana so ka tsarkake kanka ne ta yin aikin kwarai da biyayya ga Allah subhanahu wataala da biyayya ga Allah subhanahu wataala in kina so ki samu wannan matsayin a aljanna ya zama da duk hurin inda da ake faɗa bayan ki suke shine ki zama yar aljanna ne ki zama yar aljanna yawanci kuna tambaya kuna cewa ku ba mazan aljanna la kazanta ne ai kazanta ne yadda ubangiji ya tsara namiji ne aka tsara masa za a bashi mata da yawa sannan kuma haka ubangiji ya tsara kayansa ya saka shi a haka Yeah. duk yadda ita halal an ce mata halal haka take haram an ce masa haram haka yake wayan kalbu ila ahlihi masrura zai koma wajen iyalansa yana farin ciki na'am wa amma man utiya kitabahu wa ظهري فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون to Allah sai ya dawo game da maganan kafirai yake cewa an ba man uce kitabahu wara a zahiri amma lalle wanda aka bashi littafinsa ta, bayansa kaga nan ba a ce bi shimalihi ba can aka ce bi yaminihi dan sai aka ce ta bayansa ya ake yi za a fasa kirjinsa ne shi kafiri ko ɗan wuta za a fasa kirjinsa sai a sako hannun hagun ta nan sai a ja shi ta baya sai a bashi littafinsa ta baya ba a so ba a kalle shi haka za a yi wa ɗan wuta tughallu yadul yumna ila unuqihi wasu kuma suka ce hannun daman za a zawo shi ne ta wuyansa ta wuya haka za a sako shi wa tuj'al yaduhu shimal wara'a zahrihi sai a sa hannunsa a ta bayansa sai a bashi littafin sa ta baya saboda a nuna wannan walakantacce ne a nuna masa yadda ya ki bin littafin Allah ya jefa littafin ta baya to shi ma ta baya za a bashi sa masa shi ta baya a bashi to wannan fa sofa yad'u thubura wannan shine fa a lokacin da sannu za ka ga yana kiran halaka zai ce na shiga uku na lalace na mutu na yi kaza da au hunalika subura ce yace ku je ku ta yin ihun ku a can gurin la ta da uliyawma suburan wahidan wa da usuburan kasira kan ma ku ce kun shiga uku ku ce kun shiga dubu saboda me wa Allah da akai yi wa yasla sa'ira kuma haka za a jefa shi a cikin wuta mai kona mutum ta babbaka shi me yasa innahu kana fi ahlihi masrura innahu kana fi ahlihi masrura ai shi ya kasance a duniya da masruran yana mai farin ciki game da me game da iyalansa innahu kana fi ahlihi ya kasance a cikin iyalansa masruran yana zuwa yayi ta murna yana isgilanci yana zagin kaza yana zagin kaza amma mumini fa wa yanqalibu ila ahlihi masrura zaka ga ya koma zuwa ga iyalansa a ranan a farfajiyan kiyama ko kuma a gidan aljanna yana farin ciki yadda a duniya wata kilma zaka iya cewa mumini cikin kunci yake kamar da aka fada duniya eh, sijin ne na mumini kurkuku ce ta mumini yana shan wahala to za a saka masa a lahira jaza'an wifaqa yadda ya sha wahala nan ba da bar shi sha dadi a can shi kuma mumini ai kafiri yadda ya sha wahala a yadda ya ta holewa a nan ya ƙi bin Allah to can kuma bari a je a bashi wahala kun ga nan ya sha wahala ya bi Allah can kuma sai a cire wahalar sai a bashi jin daɗi wannan kuma ya yanqalibu ila ahlihi masrura a innahu kana fi ahlihi masrura ya kasance a duniya kullun dan holewa ne a cikin iyalansa ya shiga iyalansa ta abin da ya ga dama wani fa da kansa yake zuwa ya wa iyalansa abubuwan sabon Allah ya kawo musu da kansa a saka masa satellite a gida ya ce arewa 24 din nan fa tafi kowanne ƙarfi fina-finai na batsa suke sowa su kawo matansu su zauna su kalla tare iyalanka wannan ai kana kallo kawai dan wuta ne wannan wannan mutumin la yadkhulu jannata dayyus baka kishin matarka ka dauko tsaraicin mutane ka zo kana nuna mata a asa satellite a kowace irin channel kana halakar da matanka ne ke da kika yadda kuma har ma ne ma zaki ya ba arewa 24 wallahi ina son dauki kewa ina son kaza akwai dauki kewan da yafi qur'ani akwai shi in ka saba da karance-karance abubuwan suka maka yawa yau kana da muraji'an kaza yau kana da kaza ina ma za ka samu time din TV din haddanka na Qur'ani za zaka ce in ka tsaya kallon TV ma zai taba maka time ɗinka ai TV na yara ne a gida TV na yara ne sun dawo makaranta dan ABCD da suka ji ka saka musu memory shi ma memory ba channel ba a yi baka selecting abu masu amfani a sa yara suke kallo a gida kana can kicin kar su dame ka abin nan su zo suna kallo amma yanzu ka zauna fim la ilaha illallah wai akwai fim mai 3 hours mutum ya zauna awa uku kana bi me za ka yi ina kake da wannan lokacin karatun ƙur'aninka ya ishe ka haddace haddacen hadisai sauraron wa'azi to duk wanda ya hole a duniya tare da iyalansa to Alahira zai shiga matsala ya zama na abin da za ka yi in 'ya'ya ne kuna so ku yi abu na raha nema musu gem. wani irin gem. Gem na addini Samu su gem na alif ba Samu su gem na seta alifun ba ka za shi a wayanka wa zai iya setawa ki zama yarinya bani bani bani kina ɗauke wa kanki kewa su kuma kina koya musu addini jerin surori daga amma zuwa ƙasa za a ɗauko akwai game ɗinsa shi ma suratu abasa mallaci ba daha sai a ce in shiga in fita sai a ce zaɓi sai zaɓa a ah, ya faɗi kuna yi da su akwai game na koya wa yara ƙwaƙwalwar da saita kwakwalwan yara idan yara su zama intellectual ba wawaye ba duka akwai shi akwai na siran annabi akwai na sunan sahabbai haddace mata da sunan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyukan mala'iku ma'anonin kalmomin qur'ani ka shagaltar da kai kanka abu mai amfani wanda zai dauke maka kewa kai kanka kake samun zuciyarka ta kwakwalwarka tana nitsuwa sai Allah yake cewa fasofa da uthbura wa yasla sa'ira za a jefa su wuta innahu kana fi ahli masrura domin a duniya ya kasance dan more ne innahu dhanna an yahur shi abin da yake tsammani shine ba za a dawo da shi ba ba za a tashe shi ba shine alhur alhauru shine arrujo abu ya dawo kamar yadda yake da ko kuma abu ya wargaje a lokacin da yake da kyau amma a nan gurin ana ana nufin innahu dhanna ay dhanna allan yarji hayyan maqutan tsammanin sa shine ba zai koma yadda yake da a tashe shi ba fa yuhasabu amsa yusabi thumma yusabu aw yuaqab a masa azaba ko kuma a sashi aljanna kalma ta alhauru kamar yadda na faɗa tana nufin arruju mun gane ko shine alhaul kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin addu'a Allahumma inni a'udhu bika min al-hauri ba'da al-kauri Allah ina neman tsari ka tsare ni da in koma da bayan na cika da na zama ba a cike nake ba bayan yanzu na cika kamar bayan na yi imani Allah ka tsare ni in koma kafirci bayan ina nitsuwa Allah ka tsare ni in fada cikin tashin hankali ina da lafiya Allah ka tsare ni kar na shiga cikin rashin lafiya shine al-haur al-haur ba'd al-kaur al-kaur daura rawani ba ana ce masa kauru ba kaur to illa wani ya ɓaci ya zama haur to annabi yana neman tsari kar yana da nagarta ya koma cikin marar rashin nagarta bala Allah yake cewa lalle al'amarin haka yake inna rabbahu kana bihi basira ubangiji yana kallon sa duk abin da mutum yake aikatawa ubangiji yana ganin sa na'am alaramma fala uqsimu أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون Allah subhanahu ta'ala ce fala uqsimu shafaqi ina rantsuwa da shafaqi wannan la kamar da muka yi bayani ba ta korewa bace la ta karfafawa ce uqsimu din nan ita ce rantsuwa ai ina ƙara jaddada rantsuwa na ko bi shafaqi da shafaqi shafaqi shine jadin nan jada yake fitowa bayan magariba in an yi sallar magariba za a ga gabar ta yi ja yamma ta yi ja ko wanda in wannan jan ya bata kenan lokacin me yayi sallan isha shafaki kenan ko to ubangiji sai ya rantse da shafaki kun ga ubangiji zai rantse da duk abin da ya ga dama ko me zai rantse da shi amma kai baka isa ka rantse ba sai da wa sai da Allah ko da sifofinsa ko da sunayensa ko da wasu ayyukansa zaka yi cewa na rantse da saukar da ruwan sama da Allah yake yi aikin Allah ne ka rantse da aikin Allah na rantse da sifofinsa kyawawa na rantse da Qur'ani ya halatta ka da Qur'ani domin zancen Allah ne zancen Allah kuma ya halatta ka da shi sifa ne wa in ahadun minal sajara ka fajiru hatta yasma'a kalam Allah Qur'ani kalamullah ne zaka iya rantsewa da ubangijin Ka'aba zaka iya rantsewa da Allah zaka iya rantsewa da Ar-Rahman zaka iya rantsewa da Ar-Rahim banda banda Allah ba wanda za a rantse da shi ba za ka rantse da annabi ba kamar yadda mutanen Misrawa ana abu ce wani nabi na rantse da annabi la haram to Allah ya rantse da shafaƙi ya rantse da wallaili idza wasaqa ya rantse da dare da abin da ya tattaro wallaili wa ma jama'a wa dhamma ma kana minan nahari muntashiran minad dawabi kun san dare in yayi zai tattaro komai da komai ko yanzu dare ya ba gashi mun fito ba motoci suna yawo sha biyun dare tana yi tsit dare ya tattara kowa ya mai da shi ya mai da matsiyaci gida kowa ya koma gida har tururu har kowa shi yasa duk mai fitowa da daddare yana da matsala na ba ku ka'ida duk wanda ka san shi da daddare fitowa yake to problem ne da shi sauro yana da matsala ko bai da shi da rana za ka gan shi ne ba za ka gan shi ba da rana har kwari din nan wanda su da daddare suke fitowa masu matsala ne mutum duk wanda ke fitowa da daddare yana da matsala ko bai da matsala to Allah wallaini wa ma wasa ɗayaran tsaye da dare da abin da ya tattaro duk kowa mai da shi abin nan makwancinsa wal qamara idza tasal Allah ya rantse da wata idza tama'a wa takamala wa tamma badaran in ya cika din nan ya kai ranar 14 to Allah in yayi rantsuwa ai akwai dalilin da yasa ya rantsuwa ko ko kai bayan kai rantsuwa akwai dalili mun fada a can baya ko in nace wallahi sai ku ce me wallahi me in gaya muku me yasa na rantse to nan Allah ya rantse ya rantse da shafaki ya rantse da kaza abin da ya rantse wallahi kowanku sai ya bi matakai matakai matakai matakai har zuwa lokacin mutuwansa menene tabakin an tabakin za a halicce ka daga digon mani sannan ku kwana 40 ko sannan ka koma jini kwana 40 ya zama kwana nawa 80 sannan a koma tsoka kwana arba'in ɗari da nawa sannan a busa mutum rai sannan a fito da shi ya cika wata tara ko goma ko wata bakwai ko sha ɗaya ko sha biyu ko sha uku ma wata matan cikinta sai ya kai wata goma sha uku wata ma suna kaiwa goma sha hudu duk ba matsala ba ne akwai wacce take aihuwanta sai ta yi shekara biyu da a ciki ƙwarai da gaske to idan an haife in an haife ka don Allah mai kuka faɗa don ce shekara biyu ku ta Allah ya kiyaye ko eh mana aika za ka yi addu'a ai masifa ce a haifi mutum yana yaro ya bada tafiya ya girma ya cika idan ka cika kuma sai ka fara dawowa baya daga mutum ya kai shekara hamsin to nan kuma ban da gaba dai a ce kuma karfi kake karuwa sai baya daga nan ko sai a fara dawowa baya dan yaro da yaro yana tafiya da kafa da kyar ya tafiya tashi faɗi ya tafiya faɗi har ya koyi tafiya kar ku manta daga pampas aka koma ya girma yanzu bari ake sa masa pant ya koyi in zai fi tsari za a gane yanzu ya fara zuwa yayi da kansa yanzu ya fara tafiya yanzu ya fara zuwa makaranta in ya je makarantar yi wata nan yana bata hanyar gida in ya bata hanyar gida sai an nemo shi yanzu alhamdulillah yana gane gida ba sai ya bata ba yana zuwa da kansa in ka kai hamsin bayan hamsin a ce kafa ciwo a ce kugu ciwo a ce kaza ana tafiya a ce ma yanzu baya tafiya sai da sanda wata ran a ce ba zai ma iya tafiya ba sai an samu yan jagora wata ran idan tsoho ya tsufa ma ya fita yadda yaro yake karami in ya bata sai an nemo shi sai ka ce ku je ku nemo kakanku tabakan an tabake wata ran tsufan in yayi yawa sai an sa masa pampas yadda ake sa wa yaro karami ya ƙara dawowa yadda yake tsofi da yawa da samu su pampers yadda yaron da yake kashi a kwance haka tsohon zai yi a kwance a zo a share a wanke ya dawo starting point ya tarkabun na tabakan an tabakin sai Allah ce fama lahum la yu'minun to in dai mutum ya san akwai wannan me yasa ba za ka yi imani ba su kafirai ba za su imani ba su ne wa idza a alaihim qur'an la yasjudun in an karanta musu qur'ani ba sa yin sujjada ay la yakhda'un wannan ayan tana daga cikin ayoyin sujjada wanda in an karanta ta Abu Huraira da karanta wannan ayan ya fadi yayin sujjada aka ce ya haka yace wallahi yayi yayi sallah a bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi yayi sujjada da ya karanta ayan nan yace har ya mutu ba zai karanta ta face yayi sujjada to sai dai sujjada tana da ka'ida sujjadan Qur'ani kamar da malamai suka faɗa idan zaka yi ta ya zama ka kudurta a zuciyanka kana da alwala duk alwala ba sharaɗi ba ne yinta ba ka sa za ka yi wanda ya karanta sai ya sujada. kai da ake karanta maka in wanda ya karanta bai sujada ba sujada ta faɗi a kanka ba sai ka yi ba amma wanda yake karanta ƙur'ani in ka zo kana sauraron ƙur'ani da niyan sauraron ka zo ba kawai ka zo kana wucewa ka ji ya yi sujada ya karanta ka faɗi kai sujada ba a'a yana karantawa ka zauna kana sauraron ƙur'aninsa. sai iso gurin sujada sai sujada to kai ma za ka yi sujada ana yin sujadan kuma da kabbara Allahu akbar tasowa ana tasowa da kabbara ba sharaɗinta ne sai da alwala ba domin hukuncin ta hukuncin zikiri ne zikiri ba sai kai alwala ba ko baka da alwala za ka yi ko baka kallon alƙibla za ka yi ta ko idza quri'a alaihim qur'an la yasjudun su kafirai kenan balil ladina kafaru yukadzibun ai ma yadda al'amarin yake su kafirai ƙaryata ma qur'anin suke yi wallahu a'lamu bima yu'un Allah yana sane da abin da suka boye a cikin zukatansu Allah yana sane da shi duk abin da ka bari a zuciyarka ubangiji ya san me ka boye Allah ya ce fa bashirhum bi adabin alim ka musu albishir da azaba mai radadi illal ladina amanu Allah ka sa muna cikin su sai dai waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki na gari falahum ajrun ghairu mamnun wannan suna da lada mai yawa wanda ba zai yanke ba ladan su ghairu maqtu'in ba zai yanke ba bal da'imun da'imi ne suna cikin aljanna suna watayawa Allah ka sa muna daga ciki wannan shine karshen suratul ah, inshiqaq tayyib wai za ku da qur'an la yajidun wasu malamai suna cewa wajibi ne a karanta ayi sujada in an zo sujada in an karanta ayin sujada ba wajibi bane magana mafi inganci shine ba wajibi bane amma sunna ce mai mai karfi sunna ce mai karfi dalili ku shine Umar dan Khattab wata ran yayi khutba wa mutane ya karanta suratun nahli da ya iso aya ta sujada. mun gane ko sai sauko daga minbari sai sujada. sai ya karanta sun bakara a ha minal juma'ati saniya a wata juma'a ta biyu ya karanta ta famar rabi hawa lam yajud sai ya wuce ta bai sujjada ba sai sayyidina umar sai ke cewa inna allaha afwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam afwan sayyidina Umar ya rawaito hadisi cewa anna Umar bin Khattab eh afwan Umar bin Khattab kai ya yi khutba a wannan juma'an bai yi sujada ba ya zo wacce juma'an bai yi sujada ba wacce juma'an ya sujada sujada juma'a ta biyu bai yi sujada ba sai ke cewa Allah bai Umar ba zai faɗi wannan ba sai in ya ji ta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai tambayoyi da muka bari muka ce sai yau za mu amsa su ga tambayoyin nan kamar haka na eh ina ina gani insha Allah ga tambayoyi kamar haka wannan take cewa assalamu alaikum malam Allah ya ƙara nisan kwana mai albarka jai wannan addu'a ne mai kyau Allah ya ƙara mana nisan kwana mai albarka gaba mu. ta ce ita ce ta yi ɓari wata biyar ko ita ce ta yi ɓari wata biyar bayan sati biyu ne ne ɗan karanta a wannan a jisukar ka saka su jisukar na karanta min wannan kafin na dawo wannan take cewa assalamu alaikum rahmatullah malam Allah ya ƙara malam tsawon rai mai albarka amin malam ga tambayar ta kamar haka matar da ta yi barin ciki kul yau ka sai bari ake ta mana ne matar da ta yi barin ciki da bai kai wata biyu ba shin jinin yana a matsayin jinin aihuwa ne ko yana matsayin jinin jinin ciwo ciwo ne to yaya ibadanta take yau wannan tambayar ita ce nace sai na sai mun dawo zamu amsa ta ko mun karanta ta wancan karan bari bari ta abin da ya shafi lokacin watannin barin ya kasu kashi uku in ka riƙe wannan ka huta ko ya zama na barinki da kika yi ko wankin ciki ko fidda ciki ko ya zama na ƙasa da kwana arba'in ne mun gane ko idan daga kwana ɗaya ne zuwa kwana arba'in mace cikin ta ya lalace ko aka lalata cikin watakila akwai uzurin da za a lalata shi to duk jinin da zai ta fitowa jinin ciwo ne ba zai hana ta sallah ba ba zai hana ta azumi ba ba zai hana ta duk abin da aka hana ta ba barin wata ɗaya kwana ɗaya zuwa kwana arba'in ku rike wannan daga kwana arba'in da ɗaya har zuwa kwana tamanin shi ko mace in ta yi ɓari za a duba mai taɓarar za a kalli jinin da kyau in an ga alaman kai ko alaman hannu ko alaman ƙafa ko alaman wani abu na halitta mun gane ko to wannan jinin jinin biki ne zai hana ta sallah zai hana ta azumi za ta jira har sai ya ɗauke daga kwana arba'in zuwa kwana tamanin daga kwana arba'in da ɗaya kai har zuwa kwana tamanin za ta duba in an ga akwai alamun halitta wasu suna cewa a sa masa ruwan zafi in an sa ruwan zafi in bai fashe ya narke ba kenan akwai alama amma dai wanda na faɗan nan shine na uku stage na uku shine daga kwana tamanin da ɗaya har zuwa ƙarshe nan kuma duk matan da ta yi ɓari a wannan lokacin shi kuma jinin biki ne shi kan jinin biki ne kaulan wahidan zance ɗaya ba maganar ta duba an yi kaza ba ai kaza ba in dai cikinki ya kai kwana arba'in eh, tamanin da ɗaya zuwa sama daga 81 zuwa sama lokacin ba ya zama tsoka ba ya zama tsoka ka ai ya zama mutum in dai an kirga ku tabarin ko da ke idon ki bai nuna miki ba to nan gurin akwai abin da yake da muhimmanci wanda larabawa suna mai da muhimmanci a kansa da turawa sosai mu kuma ba abin da yake damun mu yadda ma'aikaci yake zuwa ofis da biro yana da diary na zai rubuta jibi muna da mitin waje kaza gata muna da taro a waje kaza karfe 11 ina da abu kaza haka ya dace kowace mace tana da littafi na jinin al'adanta haka ya dace a yau in jininki ya dawo za ki ɗauko biro jini na yau a wannan wata ɗin yau goma ga watan azumi in ga ƙirgen watan hijiriya kike in kuma miladiya ne yau 20 ga march 2024 jini na ya dawo ƙarfe tara da rabi sai ki rubuta shi me a ciki sau ɗaya ne fa rubutawan ranan da ya ɗauke sai ki je ƙasansa ya ɗauke ranan kaza saboda ku babu wani abu da ya fi hatsari yake taɓa muku addininku irin jinin haila za ki iya barin sallah akan kuskure za ki iya yin sallah akan kuskure mijinki zai iya shikanki akan kuskure zai iya dawo da ke akan kuskure kya iya yin aure akan kuskure kya iya auren wani akan kuskure idan bata gama cika ba shi yasa ake rubutawa ake sani shi yasa zaka ga in ka je wajen likito sai a ce menene last period ɗinki sai ka je ka ga mace tana ta cewa to ni dai yanzu habba ki ne fa naki ne fa ake tambayinki ta ce ku iya lissafi shi yasa ko a wajen alkali da za a samu rigima akwai babi babi da ake in an yi rigima a wajensu za a ce mai gaskiya shine wani ko da ko rantsewa kai ba za a baka gaskiya ba yanzu misali idan mutum ya saki matarsa sai ya zo ya ce na dawo da ita sai ta ce na gama idda sai aka je gurin alkali ana shari'a ya ce me matsalar ku dai ya ce mata ta ce ina so ta dawo ta ce ni ba matarsa ba ne ya kes ɗin yake ya ce na dawo da ita ta ce ta gama idda sai ya ce a'a kai kana idda ne haka ne ko baka ba ne baka idda tunda baka idda ita take yi ita ta san kayanta yanzu ba ta tare da kai ba da ita ake lissafi ba ba da kai ake lissafi ba sanda kake tare da ita ne kuke lissafi saboda haka ta magananta za a ɗauka ita ce mai gaskiya haka lokacin da aka je ƙara gaban wannan saboda idda ai eh, abin nan jini ai ita fa ko to haka aka je wajen alƙali sai ya ce ban sake ta ba sai ta ce wallahi ya sake ni to ko ƙarya yake maganarsa za a ɗauka za a ce ki koma gidanki sannan ba a ƙirga idda da watanni ko namiji ya zo maganar mai da matar sai ce ah, ai shi ya san bata gama idda ba na ce ba a haka kana kana faɗan watanni kana ce ta gama idda ba idda ta gama ba sai ta canja ba ko ta sha wani maganin da zai iya bata mata iddan na abin nan jinin nata ya canja shi ko ya ƙara shi gaba ko ya dawo da shi gaba to saboda haka dai wannan matar da ta ce ta yi bari wata biyu to a cikin wannan range din da na faɗa in tsakanin in bai kai kwana arba'in ba talatin da tara talatin da tara to wannan ba jinin ciwo ba ne ba jinin biki ba ne ciwo ne kawai duk jinin zai fito mata ba wani matsala ba zai hana ibada ba amma daga arba'in da ɗaya zuwa tamanin za a duba in akwai halitta jinin ciwo ne jinin biki ne in ya kai 81 to nan kuma har aihuwa duk abin da ya faru da ciki bari aka yi ya aka yi ya aka yi wannan jinin aihuwa ne zai hana ta sallah zai hana ta ibada na eh ok wannan kuma ciki ne na wata biyar ta yi bari to barin ga kun gane karatun ko ku gane ba ciki ne na wata biyar ta yi ɓari shin cikin wata biyar jinin jinin ciwo ne ko jinin al'ada me sa? saboda wata biyar ya tsallake kwana tamanin tamanin dai saboda wata biyu kwana nawa sittin wata uku fa Dari da ishirin kaga ya tsallake to wanda ta yi ɓarin wata biyar Allah ya miki albarka wai ta yi ihun nan wannan kowace? ihun da wanda ta yi ba ma jarirai bayan Allah ina ruwanta yanzu ta san wani tunubu ne ita ke ce kika san shi ke ce kika san shi ya gani Allah ya gyara mana shi Allah ya ba shi ikon yin abin da ya dace Ta saboda haka wannan jinin ciwo ne to abin da nake tambaya ya yi sati biyu sai ya dauke sai ya sake me sai kuma ya sake dawowa jinin biki yadda ake ɗauke jinin haila haka shi ma ake ɗaukewa alamu guda biyu bushewan gaba da zuwan farin ruwa ga wanda ba ta ganin farin ruwa gaba ya bushe ta yadda babu komai in ya tafi shikenan ya tafi wani abu da zai dawo sai kusa ta duba kalansa kalan jinin biki ne ko jinin aihuwa ne ko jinin me idan jinin aihuwa ne kalansa ne exactly irin wancan shike za ta ci gaba in jinin haila ne kalan jinin haila ne kuma bayan wansa ya kai kwana goma sha biyar shike nan sabuwar haila ta dawo miki in ba kalan jinin biki ba ba kalan jinin haila ba wani kala ne daban jinin ciwo ne ba zai hana ki ibada ba karanta mai wannan sai kai min bayani wannan wani addu'a ta aiko kuma ta ban dariya a cikin addu'a Allah ya shirye ta masallaci ne mata wani abu na alheri to ba ni ne miki ba masallaci ne ta ce Allah ya saka da alkhairi Allah ya ji kan mahaifa malam Allah ya saka fi haka yadda ka yi mana haka Allah ya sa wata ranni da mijina ka biya mana hajji da umra <laughs> amin masallaci dai ya biya miki ai masallaci ne yake ɗawainiyan ba ni nake ɗawainiya ba masallaci ne Allah ya ƙara mana albarka wannan ke cewa me wannan ta ce wannan wajinin al'adanta ne kwana 20 ko kwana 50 yayi inda kalansa al'ada ne sunansa al'ada ko kwana 50 yayi jinin al'ada ya iya yin kwana biyu ya ɗauke ya iya kwana ɗaya ya ɗauke ya iya sati ya iya kwana goma ya iya kwana goma sha biyar in dai kalansa kalan al'ada ne to haka za ki yi ta haƙuri da shi sai san da ya ɗauke ɗaukewan kuma mun faɗi wayannan alamun ɗaukewan guda nawa alamu guda biyu wannan ta ce assalamu alaikum wa rahmatullah malam ina maka fatan alhairi dan Allah malam a sa ne addu'a ina fama da cutar damuwa sai ta sa in bright okay source din ne wannan daga tiktok ne da ke muna program din muna yin sa live a tiktok muna yi wa 'yan tiktok addu'a Allah ubangiji ya musu albarka gurɓatattunsu da suke kawo hayaniya da tashin hankali Allah ya shirye su masu zagin malamai cin mutuncin malamai da cin mutuncin mutane da batsa da rashin mutunci Allah ya shirye su a 'yan tiktok akwai bayan Allah nagari mutanen kirki wanda sun shigo don a gyara tiktok ne na leƙa sai daga wasu malamanmu suna abin nan suna ciki irin su Sheikh Muhammadu Muhtaru Shankiti da wasu manya-manyan malamai amma dai har yau na kina shiga har yau sai dai ka shiga fisha ka shiga ka abin nan yadda Profesa Mansur ya leƙa ya ce wallahi ba zai iya ba ni ma na taɓa leƙa na ce ina amma na ga yara suna da page ɗin mu ko akwai face ɗinmu na tiktok mhm. ban taɓa shiga in zai wayan tsaya in yi ta bibiyan me ake a ciki ba so Allah ya mata albarka ta ce tana ne eh, wacce take ta tana da matsaloli na damuwoyi ya ubangiji muna addu'a Allah ka yaye mata damuwoyinta Allah ka biya mata bukatunta ga wata ma still daga tiktok wannan ke muna reading in sun gani tambaya suna rubutowa suka ce ina yi wa ta ce ina yi wa malam fatan alkhairi don Allah a sa ni addu'a Allah ya bani miji nagari a ah, ta idan ai waye rubuta wannan tambayar waye kofo daga TikTok malamin shau ne ko shikenan malamin shau kameraman din mu ba matar sa ɗaya ne biyu ne ko to ai ba ita uku ba muna miki albishir insha Allah tabaaraka wa ta'ala malam ya mutumin kirki ne tunda ta tiktok ɗinsa aka rubuto bawan Allah ne muna da shaida mai kyau a kansa Ga shi da rikon aure duk abin da zai samu zaka ji an ce a iyalai na iyalai na kullum bakar leda kuma bakar leda abin cikinta mai kyau ne dan ta taba yagewa a gaban mu muka gani wannan bar Allah muna mata addu'a da sauran waɗanda ba su da aure da ƴan mata da zawarawa ya ubangiji Allah ka ba su mazaje na gari Allah ka aurar da su mazaje na gari wayanda suke gidajen auren su ya ubangiji Allah ka ba su zaman lafiya da fahimta da da mazajen su to lokacin kuma ya tafi Wannan ke cewa Allah eh, malam fatan alheri Allah ya ji kan iyaye malam muna barar addu'a yan uwa akwai dan uwan mu okay wannan take cewa wani dan uwanta ne ya bata ko yau kimamin sati ba a ganshi ba a cikin garin Abuja suna addu'a Allah ya bayyana shi idan ya bayyana kuma Allah ya sa yana cikin koshin lafiya Allah ka bayyana shi Allah ya sa yana cikin ƙoshin lafiya wata tambaya ba mu wasu karanta wasu a gurguje wannan mai ta ce ta mi yayi ko to kai bari mu sallame ka sai mu karasa tambayoyin da su ko da bai fito cikin abin nan ba masu facebook live kuma sai ku tsaya sai mu karasa wani ne tambayin ta ce me ne ta ce ba ni samarin ta me ta ce wannan shinkafa ne da kusa suka sayo a tare hmm? Eh, wannan ta siyo shinkafa ne hada da dusa ita kuma sai ta ma sayarwa take yi sai ki haƙuri ki cire dusan ki sayar da mai kyau jarrabawa ta same ki Allah zai saka miki amma ke ba za ki sayar da mai dusa ba sai dai in kin buɗe kin baza ta ne kowa in ya zo ya ga mai dusa ce kuma ki faɗi kuɗinta in mutum ya saya a haka wannan babu matsala amma ba za ki sayar da mai dusa a yadda aka cuce ki wailul lil mutaffifina ne ai a yadda aka cuce ki ma ki zo ki cuci mutane kar ki yi haka na'am sai me wannan take cewa ni ce lalura ta haihuwa ta sa ta same ni ban yi azumi ba sai daga baya na fara ramawa to sai ga wannan azumin to Bala ya zan yi in uzuri ne yasa har baki biya ba wani watan ya zo miki wasu rashin lafiya da wasu uzurruka na shari'a baki biya ba babu laifi sai ki azumci wata Ramadan bayan Ramadan sai ki biya wasu malamai suka ce in kin biya ki ciyar magana mafi inganci in uzurin da lura babu wani ciyarwa Za ki rama shi ne kawai wannan tambayoyi da yawa ko take ta menene bayan ta yi addu'o'i Allah ya saka mata da alkhairi take menene hukuncin kaki idan mutum ya haɗiye yana azumi a yawunka ne kayanka ne ka haɗiye? amma ya zamana ba fito da shi kai ka tara a baki ka haɗe ba a'a ka fito da shi ka zubar da wanda zai zuba wani yaƙi ta yadda an kai hun hmm nan sai ya koba sai ya koba tare shi kenan kayan ka ne babu wani damuwa eh amma kada zamana ka tara shi wai wai wai wai menene hukuncin shafa mai idan baki na ya bushe a lokacin azumi babu laifi ba laifi mutum ya shafa mai da zai busar da bakinsa amma kar ka mai da shi da kan yawunka ka haɗe babu laifi sannan suna bukatan addu'a sun sai da filinsu shekara goma haka ko? o sun saya ne? muna bukata kan wani fili na da muka siya shekara goma sun sayi fili shekara goma amma yanzu wani ya zo ya ce wala filinsa ne wannan babbar masifa ce yanzu a shekara goma ɗin nan in miliyan ɗaya suka siya. yanzu ya kai wajen miliyan ashirin kenan wani kawai ya zo ya ce nasa ne shi sa duk abubuwa na sayayya musulunci ya bada ƙa'idodi, a nemi shaidu bayan shaidu a nemi takardu bayan takardu gwamnati yanzu ta yi tsari ko da jiya a karatuna na yi addu'a wa shi gwamnanmu na gombe gaskiya a harkar lands yadda ya kawo tsari na gogis kuma ya zama na alhamdulillah abokina ne ma yake rike da gogis dr kabiru wannan ba ƙaramin security aka ba wa filayen mutane ba shi wani yanzu zai sayi filin ma sai ya ce akwai gogi certificate eh akwai sai ka ɗauka in ka je ka tabbatar jenun ne eh jenun ne ka tafi land and survey wannan filin ina location ɗinsa ga location ɗinsa ina yake eh ba shi da matsala ba shi da rigima ba shi da rigima sannan ka saya ko kuma ya zamana wanda za ka yi mu'amalan fili da su ya zamana amintattu ne wanda ba sa sai da fili sai sun yi wannan ayyuka ɗin sannan ka zauna har jiya na bada misali nake cewa yanzu barayin filin ma suna nan wai saboda tsantsan zalunci mutum ya ga filinka ya burge shi anguwar fa za shiga sabuwar anguwar da aka yi yanka kawai in ya kalli filinka ya ga ya burge shi kuma ya san ba sayarwa za ka yi ba ba yadda za a yi ka sayar sai kawai ya bari bayan sati biyu sati uku sai ya nemi blocks da ma'aikata rana tsaka sai ya kawo block da siminti da ruwa da komai ya ce a yau din nan a kai shilinta in aka gina aka kai linta sai a zo a ce in mai filin ya gani sai ca fili ne a a kaza kaza a je kotu in aka je kotu ana shirya sai a ce to ai mana ya riga ya gina ka faɗi kudin filin a biya kaga da ƙarfi ya saya da ƙarfi ya saya har na bada labarin wani uba wanda ɗansa yana da fili sai wani ya masa irin wannan shishigin wani ya ga filin kawai ya zo ba da izini ba kawai ya gina ya kai linta saura rufi ko mutum yaro ya zo ya duba fili ya ga an gina ya je samu baban sai ce baba ga abin da ya faru a fili na ni fa na je na samu fili na an gina ce ko dai ba shi bane ce a shi ne suka je suka duba ya gani ga filinsa ne an gina sai baban ya gane irin masu satan filin nan ne da ƙarfi dole ta yadda sai ka sayar ko baka shirya ba sai baban ya ce to mun san wanda wanda suke irin wannan mu za mu yi musu tamu ba su shegu ba to mun fi su shegantaka Ya ce kai kuma gobe ka je ka sayi kwano da katako katako ya je ya rufa shi gaba daya mu ga tsiya yawwa shi ma a hadu a can to saboda haka muna miki addu'a ya ubangiji wannan filin Allah subhanahu wataala ya fito muku da shi Allah ya kawo muku ƙarshen wannan shari'a din Allah ya dawo muku da haƙƙin ku hannunku to lokacin yayi ko Allahu akbar wannan dole in karanta tsakiyar na gani amma na san akwai fa'ida a ciki take cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu da fatan malam ya tashi lafiya Allah ya sa haka amin ki gashi ne kina kallo kuwa na tashi lafiya mana malam ni ce shekarun baya can da suka wuce a duk lokacin da al'ada ya zo min in na gama bana wanka sannan in na sha azumi bana biya shi na ce tana da muhimmanci ba ma nan na gani ba sannan ina wasa da sallah a lokacin iyaye ba sa saka mana ido akan harkar addini ba sa lura da duk abin da ya shafi harkar ibadunmu malam yaya hukuncin cina me ya kamata na yi domin gyara kurakurai na baya tuni ba ma na ɗauka haka za ta yi tambayar ba na ɗauka za ta ce a ja hankalin iyaye wajen kula da al'amuran ‘ya'yansu musamman ‘ya'ya mata wace ce ta taɓa kiran ‘yarta mace ‘yar shekara goma zuwa shekara goma sha ɗaya ta zauna ta fara mata tattaunawa game da jinin haila in a matsayinki na uwa ba za ki iya ba yaranku ‘yan ƙanana da suka shekara goma sha ɗaya sha biyu kuna shirya musu guidance and counseling ku nemi wata mace ku ke tura su wajenta a cikin hikinkimu ta ke nuna musu ga yanayin jini yarinya za ki fara ganin jini lokacin da kika jini ga hukuncin da ya faɗo kanki ga kuma yadda za ka yi ga kuma yadda za ki yi ga yadda ake yi kuna musu haka balle ki a karan kanki alhamdulillah nan makarantar alafan muna da wannan tsari din muna da wannan tsari din akwai baiwar Allah da muka san tana da wannan kokari anti hawa wanda alhamdulillah da ita take kula da wannan amma yanzu ma bayan bata na an samu wasu matan da suke tsaya mana akan yaran mu suke irin wannan training din yara waɗanda ake tsammani yanzu suna dab da al'ada SS2 SS1 zuwa SS3 zaka samu wata tana SS3 bata fara ba a nuna mata in ta fara gani daga ranan ta san cewa fa gashi kaza gashi kaza gashi kaza ga yadda ake yi ga yadda ake yi ta je ta yi kwantaktin mahaifiyarta ta gaya wa mahaifiyarta ta yi magana da mahaifiyarta Tu duka wannan ya dace ake samar da shi iyaye kuma dole kuke yi da gaske sannan sakaci na gaba kuna barin 'ya'yanku ba sa yin ibadu sai sanda suka girma wannan jahiliyar dace da mata ba sa sallah sai sun yi aure kwarai da gaske sannan ba a karatu duk karatun mace in ta je alantara ta gama in ta je alantara shikenan ta gama wannan kuskure ne ta dace yara annabi sallallahu alaihi wasallam ce a umarci yara da sallah tun a shekara bakwai in sun kai shekara goma ba sa sallah ka dake su a dake su haka annabi ya faɗa tun har kina dukan ta kina sa mata ido tashi ki sallah azumi aikin kai shekara goma sai kin cika sanda aka dan samu matsala daga mata kafa haka ana yi ya zama yarinya kafin ta balaga ta ma fara yin azumi nawa talatin wata guda ta fara yi sallah kuma yarki yar shekara sha biyu sha uku ya dace ita ne ma za ta ke tashin ki sallah mama ku tashi sallar dare ba ni kaza ba maganar ma sallan farilla ba fa additional sallah ma iyaye ku tsaya akan haka tambayar da ta yi ya hukuncin abubuwan ta na ta yi na baya za ta kirga shekarun za ta kirga shekarun da aka yi same ta ta ci gaba da biyan ta ci gaba da biya abubuwan da ta yi sakaci na sallah za ta biya abubuwan da sakaci na azumi za ta ci gaba da biyan ka za ta ci gaba da biya wasu suna ganin jahilci da da rashin suna yana sauƙi abubuwa na ibada amma dai ba jahilci ba zai baya zama uzuri sai an biya za ka yi ta biyan sallah kana yin istighfari kana biya kana istighfari sai ki tuna shekara nawa ne sai a yi ta yin biya a yi ta biya ai ba akwai sallar nafila ba dan su sai ki bari nafila yake ta yin na farilla malamai ma suka ce duk wanda ake bin sa sallar farilla ba zai yi nafila ba zai ta yin nabiyan wannan na farillan ne kuma za ki ji daɗin jikinki in kika daure in ya kai shekara biyu ki ta biyan sallan shekara biyu wallahi za ki ji imaninki ma sai ya canja akwai wani ɗalibi na wanda ya kada yara biyar ya kada yara biyar a cikin yara biyar da ya kade yara uku suka mutu duk wani mutum ɗaya azumi nawa sittin sittin sau uku azumi nawa ɗari da tamanin haka bawan Allah nan ya yi azumi ɗari da tamanin amma kun san yanzu azumi ya bi jikinsa malaye ya ka san shaifu cikin ɗalibanmu yawuwa ya yi azumi ɗari da tamanin yanzu haka baya iya zama ba da azumi ba kuma dama Allah ya ba shi wata jarrabawa na rashin lafiya na ciwon suga yanzu ciwon dansa, babu azumi ya tafi yadda ita baya shan wahala yake ce min malam in ka san yadda da ne wannan azumin yadda wani imani ya zo min da jikina ya canja da akwai wani eh, abin da cikin shugabanninmu mu na agaji malam tayyab Allah ya kara masa lafiya shi ma haka ya ga ya taba yin accident ya buge police police ya rasu ya azumi 60 Tunda malam tayyab ya azumi 60 har yau malam tayyab azumin asalamin dalilin ba baya wuce shi to wannan kuskure da ya same ki har Allah ya kawo miki imanin da zaki shiga nadama cewa ziyaranta da rashin iyayen da suka tsaya miki sun sa bakiya sallah bakiya biyan azumi yanzu kina nadaman haka to wallahi in kika daure kika biya din wani sabon imani ne zai dawo miki a jikinki Allah ya miki imani Allah ya kara miki imani Allah ya yafe miki kurakuranki ya yafe mana gaba daya ga zamu dakata anan wanda muka amsa sai a kai su a yaga wanda ba amsa ba sai a ajiye insha Allah ta'ala wa sallallahu wa sayyidina muhammad wa ali wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk muna albishir dai muna kuma taya murna malam yusha'u insha Allah ta'ala ga wannan sabuwar amarya in Allah yadda yadda aka gani ta TikTok ya halatta daura aure ta TikTok ya halatta iyayenta su ce sun amince mana mu ne abin nan malam yusha'u ya ce ya amince Allah ya mana jagoranci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malamin shan wasa nake fa yau kana ganin